بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu ga shekara ta hudu a cikin watan Oktoba yana da kwana hudu insha Allahu al'ummar duniya muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan lokaci sunana Muhammadu Bello Turiji da ta kore ban faɗa ba duk duniya ta san kowa ne ne Muhammadu Bello Turiji da an ga kusti da ta za a ce ga ɗan ta'adda nan to amma alhamdulillah muna gode ma Allah mun fitar da wannan bidiyo ne domin mu sanar da al'ummar duniya cewa insha Allahu muna cikin koshin lafiya kuma muna gode ma Allah a hali yanzu ne da muke ciki insha Allahu yan uwana na duniya musulmi baki ɗaya fulani da manoma ina jin kuna tacce tacce ana mi ana mi ku hausawa ku fito ku ce ku yaƙi fulani ku fulani ku fito ku ce ku yaƙi hausawa to in insha Allahu ina mai tabbatar muku wannan abun ba zai kai mu ko ina ba babu wani mai iya kawar da wani bisa wannan ƙasar sai dai kowa ya kashe wani ɗan uwa a saboda haka nike kiran ku ku ƴan uwa na hausawa duk kiran da za ni maku yanzu ba ku taɓa yarda ba ba ku taɓa fahimta ba ba ku taɓa yarda ba ba ku taɓa fahimta ba amma za ku san gaskiya ne abin da Bello Turji ya faɗa maku. yanzu nan kun yi noma kun yi komi in sha ma'allahu, abin da kowa ke so ya iba ya kai gidan shi aji a wasu yankuna muna zaune lafiya to ta yaya za ku yi ku je ku kashe mahuɗan nan makiyaya ga su hausawa ne da fulani kowa da shanun shi ya za ku yi ku zo duk ku kashe su sannan ku ce kuma ku ku adada taku dukiya ku zauna lafiya kaga a saboda haka nike kiran ku da fulani da hausawa duk wani rikici bai kai karshe wannan matsalar saboda da yana kaiwa da yanzu ai ba kai haka ba shi yasa nike kira gare ku dukkan ku kuje ku aje kayan ku kuje ku haɗa kai mu zo mu zauna lafiya tsakanin mu da kowa amma wai don ai muna barazana da bindiga ko aje a kashe mu to ai ba mu tsoron a kashe mu da muna tsoron a kashe mu da ba mu ɗaukar bindiga tun farko kashe mu da ake yi kuma shi yasa muka ɗauke bindiga kaga don ai muna barazana da kisa mi muke tsoro tunda mu kashe mu muke jira a yan uwanmu an kashe an kashe an yanke to mi muka tsoro ɗaya rana an kashe muna mutum ɗari ɗaya rana an kashe mutum goma wani irin mutum ne abba mu taɓa gani wanda abba ku kashe muna ba ku zo gidan yari wani gidan mota za ka ga mota aka kama shi aka kai shi gidan yari aka ɗaure wani hukunci abba mu sani ba eh abu da ne muka faɗa yan uwanmu kuke kashewa yan uwanmu muke muke karewa kuma mu mun gaya maku kun gaya maku in dai ku bar kashe muna yan uwa ba ba ta yanda za mu zo mu zanna lahiya da kuwa ba mu taɓa yarda da wannan kwaro ba sai dai mu hankure ku kashe mu ku kare mu to la ba asa wannan su kuma yan uwanmu na fulani na duniya sai su zura maku ido su ce kun kare fulanin Najeriya ku zo ku ku zauna bisa kasa ku Hausawa ko haka kuke nuyi ko to wannan ba za taɓa samuwa ba tsakanin mu da kuwa ba mai iya ƙare wani sannan na ji wasu yana ta tambaya me yasa ake kashe talakawa me yasa ake mi me yasa ake mi to talakawa da su suka fara kashe mu da yan uwa dole ko duk rikicin da za a yi ba mu taɓa buce talaka ba ai gwamnati ba da sojoji mun ka fara rikici ba ba da yan sanda mun ka fara rikici ba ba wai wata ƙasa muke nema wadda za mu kafa ba fata mu daka mu mun sha faɗa ba ku ba ku da fahimta balle ku gane abin da ake yi yanzu lokacin da yan uwanku hausawa 'yan sa kai askarawa gwamna ya ɗauki suka je suka kashe malam hassan mada me yasa kuke magana a kan shi don yana jinin dan uwanku ba mu taɓa jin sojojin najeriya sun yi a jihar zamfara ba sun je sun banka wani gari wuta saboda an kashe fulani ba mu taɓa ji ba in akwai gari guda jihar zamfara a ba mu shi ba yanzu rugga a faɗa mu da rugga ƙaramar hukumar mulkin mafara inda rugga guda take kafe ta fulani ko sabon birni da kuke ta magana a kanta Ku saka mana yan garu fulani guda ta kai duk kun kashe mana yan uwa kun kare mana yan uwa ba ku son mu faɗa ko ku yan uwan mu tunda suna cikin gari kuna ba su kuɗi ba su zan ku faɗi harka yan uwan mu abin da ake yi muku na daji don haka tunda mun ka riga mun ka samu bindiga ko kashe mu za ku mi za ku iya yi muna wallahi tallahi ba za mu ba wannan aikin ba sai dai in kun bari kun kashe mu kun ba kashe mu na yan uwa ku bari da mu da ku a zo a zanna lafiya to mu mun yarda da wannan tsari amma wai da ƙarfin bindiga wallahi ba za mu taɓa bari ba ku tuna Amerika shekara nawa tana yaƙi da afghanistan shekara nawa tana yaƙi da 'yan taliban tun da usama bin laden ya bar duniya har yanzu ƙungiyar shi na ana yaƙi da ita duk ba a ƙara waɗannan mutanen ba sai kudu da samo bindigogi ku halba ku kashe wanda za ku kashewa ku kuma manoma ku ji duk da kun ka sani sun ka kawo mana farmaki ku ji manoma ku sani wanga geron da kun ka noma da wannan dawar ba rabon ku bane ku sani ba su zuwa su kashe mu da shanu yan uwan mu fulani makiyaya su ce wai an zauna lafiya ba mu taɓa yarda ba sannan ku malamai na dawo kansu da kuke cewa mina ne mina ne ku ƙaro masu duk duniya ku haɗo ku basu in kun iya ku ƙaryata wannan ayar da ta ce kullu nafsu za'ikatu mauti dukkan rai zai mutu in kun iya ku ƙaryata ta ko ku ce Allah da ya kwaɗe ta bai iya ba ku ce nan da za ku mutuwa ku gas ku mutu ko kuma ku ce tun da Allah ya halitti turji sai ya shekara talatin ko arba'in ko ɗari ku ƙayyata wanda ya halicce mu in kun ka ƙayyata shi to kaga mu mun tabbata kun kai hausawa maƙa